يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin muna hudu ga watan muna hudu ko ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawa da mu kan ci gaba da karatunmu na littafin muwaqqa' Imam malikin rahimahullahu ta'ala wanda a wannan karatun bayan dogon hutu kamar da malamin ambata kuma na ambata jiya zunzurutun wata biyar yau wata biyar da kwana ɗaya mako biyu saboda karatun muwaqqa' mun ruhe shi 27 ga watan biyar 2004 27 ga watan biyar to yanzu gashi muna 28 na eh o 2014 haka that 2004 2014 yau gashi muna 28 ga watan goma kaga da jiya na da wata cicicip wata biyar cicicip to muna da fatar a afuwa da mai daga wajen ubangiji madawakin sarki da kuma uzuri daga yan uwa duka sai mu taru mu yi hakuri Allah ya taimake mu wannan karatun za mu fara yau shine karatu na 79 yake alhamdulillah shi ba muwatta malik muna iya lisafawa saboda amma eh, bulugul marami mun fara lokacin da ba fara dauka ba ba fara dauka ga rediyo ba fara dauka ga abin nan ba duka sai zan muna ta yi ba tare da mun lisafa a ah, na nawa na na nawa ba amma saboda yanzu saboda ɗauka da sauransu sai zan muna biyar da isahin karatun da muka aje shi ne karatu na saba'in da takwas wannan za mu tashi yau na saba'in da tara insha Allah ta'ala kuma kamar da malam gabatar da bayani mun kawo wasu 'yan sauye-sauye da yawa daga ciki amma za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya sauye-sauyen za mu ɗan fara kaɗan-kaɗan daga cikin sauye-sauyen za mu rinka sa a jamuna baki takwana wanda yana taimakawa kuma hanya ta ta magabata mun san an haka nan kamar da malam ambata an saba da wannan ba wani sabon abu bane malam Mustafa Buhari Sani shine zai muna wannan insha Allah ta'ala a babin da zamu tashi ko kitabin zamu tashi a yau shine kitabi littafi na 17 a cikin jeran giyat littattafan da a cikin muwatta Imam Malik shine na 17 shine kitabuz zakati kitabuz zakati wato ma'ana littafin zaka kalimar zaka na'am kalimar zaka wato ko mu ce az-zakatu babu shadda ba haushi ka cewa zakka amma balarabe ce az-zakatu zakatu a lugatan yaɗo da haɓaka abu da ƙaruwa ce da yawaituwa alkhairi gare in an ka ce abu zakiyun ko zakiyatun ana nuhin mai yawan alkhairi wanda alkhairai ne sun yawa aqatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan akan kira'o'i ehin zakiyatan ko zakiyatan mai yawan alkhairi irin waɗannan abubuwa kuma ga ta cikin lokacin gane kurciyarta wanda alkhairan za su yi ta ci gaba su yi ta karuwa ba tsoho na tukubba da ya kara rayuwa ta bari a ce bai da wadan wani aqatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan azzaka'u dai annamawu amma a musulunci ko a istilahi na malaman shari'a suna ce ma wata dukiya ke bantatta wadda za a fitar cikin wata dukiya ke bantatta idan ta kai wani lokaci ke bantacce kuma ta kai wani adadi ke bantacce a ba da ita ga wasu mutane ke bantattu ku shaka ce mazaka ehin malun makhsusin yukhraju min malin makhsusin fi wakatin maksusin, inda bulughi nisabin maksusin, wa tusrafu ila jihatin maksusa. wannan shi aka ce ma a harshe na malamai a harshe na shari'a kalimar zakka ko az a larabci shine sanannen sunanta sunan da yafi shahara sunan da yafi tahowa a cikin littattafai a cikin hadisai a cikin alkur'ani hasali ma malamai sun ce zaka ta goyo da salatu cikin qur'ani sau 80 da yan kai ma'ana duk inda Allah ya ambaci salatu sai ya ambaci zakatu har sau 87 a 80 da yan kai a yayin da kuma ana ambaton zaka wasu wurare ita kadai ba tare da an goya ta ba game ga sallah ko wani abu shi ko wani adadi wanda dai bai kai goma ba malamai sun ambata haka. saboda haka kalimar zakatu ya fi yawa daga cikin abin da muka cewa mutuna cewa zakatu Allah madaukakin sarki ya ambaci zakka da wannan kalimat sannan manzo sallallahu alaihi ya ambaci zakka da wannan kalimat aqimus salata wa atuz zakata suna da yawa cikin Qur'ani an tambayi manzo sallallahu alaihi a hadisin Jibrilu menene Islamu daga cikin cewa tu'tiyaz zakata a hadisin Abdullahi ibn Umar inda yace buniyal Islamu ala khamsin a ciki yace wa ita'uz zakati kaga zakka dai an santa a harshe na shari'a a lokaci wani lokaci kuma Allah na kiranta sadaka annabi ma na kiranta sadaka Allah dake sarki ce khuz min amwalihim sadaqatan kaga Allah ya kira ta sadaka duk da dai sadaka suna ne wanda ka hada zakka da abinda ba zakka ba amma dai Allah ya kira ta mi sadaka mun sallallahu ne shi ya ma kira shi ma ya kira ta me sadaka mun sallallahu ina ce mu'adh ibn jabal innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله سنيتني فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ko ba haka mun san wannan sadaka annabi ya kira ta sadaka kamar yadda ubangiji maduwakin sarki shi ma ya kira ta sadaka ana kiranta nafqa an nafaqatu duk da nafaqa yana haɗin wani abu wanda ba ma sadaka ɗaya ba amma da yawa ana cewa nafaqa amma ana nufin mi sadaka farkon farkon surat baqara ayoyi aya ta biyu ko ta uku cikin suratul baqara cewa alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi eh wa mimma razaqnahum yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiquna aka samu annafaqa eh kamar yadda kuma Allah sarki yana ce mata al'afu al'afu khudh wa waɗannan sune sanannun sunayenta amma dai an ka faɗi suna guda a zakatu to bai ɗaukar wani abu ita ɗaya ka miki a yayin da in ka ɗauki sadaka ka ce sadaka yana ɗauka ko zakka ko ko ina wanga sadaka ta da kullun ko sadaka tun ko ba haka ba yana ɗauka a lokacin da in ka ɗauki nafaka yana ɗauka ci da iyali ma tunda ba su ne kai suna amfani da suna cewa babu nafaka ce ko ba haka ba amma zakka ya hake bantuwa da sunanta shi yasa duka malamai in suna son su yi magana ko magana da takka da ita wani abu kai ya shigo saboda babu zakati mun fahimci wannan malam sai kulla babi a ciki haka yace babu ma tajibu fihi zakat babin abin da zakata wajaba a ciki wannan tarjama da yayi sama tana da harshen da ma'ana biyu gare ta ma tajibu fihi zakatu abin da zakata wajaba a ciki wato na nisabi ko kuma abin da aka wa zakka kila fahimta an san akwai abubuwan da ba a wa zakka to menene sannan kuma ko cikin abubuwan aka wa zakka akwai wani gwargwadon da suka kaiwa in ba su kai shi ba a zakka ko ba haka ba to babu ma tajibu fihi zakat wannan na fara shi hida ne sai malam ya fara muna daga kitabuz zakati أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورث صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة الحمد لله وانا حديثي قدانا تهنيا صحابي قدان كرويتوشي amma yana da ruwatu ko hanyoyi da dama duka kowace hanyar in ka ta za ta dire kan Abu Sa'id al-Khudri yana da Abu Sa'id al-Khudri duk da dai Ibn Abdul ya ce babu hanyar da ta ci inganta ko ko ta tabbata in ba hanya amr ibn yahya al-mazini wato yana nuni zuwa ga riwaya farko ba yace duk wanda ba ta layi ne aka karbo hadisin ba to hadisin yana da rauni ko yan matsala ga isnadi amma malamai sun gitta mai kamunai imam al ya hidda hadisin ta layin muhammad ibn yahya az-zuhli yahya ibn yahya az-zuhli ya hadisin amr ibn yahya in kun ka gani na farko kenan da hadisin Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa riwaya ta biyu kenan yace dukan su ingantattu ne kuma Imam al-Bukhari duka ya kawo hadisan ga gaba daya kuma duk ta hanyar Imam Malikin guda ta hanyar Malik daga Amr ibn Yahya al-Mazin daga babansa guda ta hanyar daga Malik daga Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa dukan su daga Abu Sa'id al-Khudri saboda haka a hanyar sanadi hadisan duka ingantattu na kuma ba su da ta matsala ba su ci karo a sanadi ba ko ba su masu matsala a matani ba ina fatan mu fahimta ka mu komo ga sanadin mu karanta nafsin hadisin mu jiya mun sallah sallan ya ce laisa fi a hadisin farko laisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqa babu laisa babu sadaqatun sadaqa ita a ismu laisa ko babu sadaqa fi ma duna khamsi zaudin duk abin da aƙalla ga raƙumu biyar aƙalla duna nan za ka fassara shi aƙal dama kalimar dun tana da fassara biyu ko ka fassara ta aƙal a wani wuri ko wani wuri ka fassara ta rai ko ba haka ba ya an ka ce ya abu duna min dunin lahi sai ka ce ghairin lahi ba aƙallu min lahi ba ko ba haka ba gairun lahi yawwa amma nan aƙal yana daga cikin wuraren da ibn hazm ya samu matsala ya kasa bambance duna tana ɗaukar ma'ana biyu kal da rai ila an fahimta sai ya ɗauki ma'anar ta rai fi kulle makanin sai ya fassara wasu ayoyin sadaka a khilafi ma'ana wanda kila na munasaba ta kama mu ambaci haka nan amma dai akal shi yasa kowane malami in ya zo ko ka sani ko bai ka sani ba shi ya sani cewa akwai masu fassara duna ma'anar rai sai ya kokari ya ce ma duna ma'anahu akal an fahimta kasa ga ƙasa ga khamsi zaujin raƙumi biyar kalimar zaudu kalima ce da aka ba raƙumma ba a ba guda ita in gudana kana iya ce mai ba'iru ko ba haka ba ko ka ce mai jamalu in mace na ka ce mata naƙatu ko ba haka ba amma da zarar sun kai uku a tari guda ko hudu ko biyar tari sai a ce zaudu an fahimci wannan zaudu kamar mutane in sun ka haɗu sai a ce nafaru ko rahadu ko ba haka ba ehen to haka nan zaudu sai in raƙuma al'aƙal sun wuce nawa sun wuce biyu sun kai uku da uku kana cewa zaudu kana cewa salatu zaudin arba'u zaudin khamsu zaudin kuma zaudi lamiri mace gari shi yasa kirgadi ne ba a sa mai ta'un sai a ce khamsu zaudin mace na a larabci wannan da yana daga ciki inda wahi ya buge sauran ahalin loga suna argima suna cewa ana cewa salasatu zaudin ko salatu zaujin yace salatu zaujin aka cewa duk da bai hujja da hadisi sisi ba wai amma sai an kai daidai da yake tibis don ga hadisi ya zo hamsa zaujin ba sani ba ko an gane dan luga za su gane wannan abin da kan nufi abin da ya kasa raƙumi biyar bai da zakka kaga wannan yayi takhasisin hadisan zakka waɗanda ba su ambata ba hadisan cewa in fa'alimun anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim ko ka ganin ya kayyade muna abin da aka karba kenan ko in raƙumi na sai sun kai biya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa fi ma duna khamsi awaqil abin da bai kai uqiya biyar ba awaqin jam'i na na uqiyatun uqiyatun dirhami 40 to 40 sau biyar 200 kenan ko to duk abin da bai kai dirhami 200 ba aƙallu ga dirhami 200 baya da me sadaqatun zakka sannan walaysa fi ma duna khamsati aw suqin abinda bai kai taiki taiki ko buhu ko da ke an ce taiki gahi buhu abinda bai kai taiki biyar ba to shi ma bai da zakka saman dai kada ya zan taiki le zan a yana da ya dunkule wani bai san kimani ba abinda an wusku da larabci sa'i sittin wusku huwa sittuna sa'an sai mun ka ce sittin sau biyar kaga uku kenan ko to duk abin da sa'i bai kai ɗari uku ba bai da zakka sa'i ne sa'i sa'i mudu hudu me mudu mudun nabi wannan da muka hidda zakatul fitr ko ba haka ba in ma ka aura da hannuwan ka samu hudu ne huwa sa'u wannan kenan mun ga a wajen raqumma aqallu raqumi biyar a wajen kuɗi a wajen kudi aqallu dirhami a wajen abinci kayan abinci akalla sa'i ɗari uku ƙasa ga hakan ba a zakka haka hadisi na biyu illa hadisi na biyu ya ɗan ƙara mana wata fa'ida laisa fi ma duna hamsati aw suqin yace ce at-tamri na dabino ko ba haka ba cewa mina tamri a wannan ruwaya rawi ya ce ta shi wani rawi rawi wannan Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ad ya hardace ce mina tamri amma sai mu ce ta da dabino ɗai sai mu ce a ba dabino ɗaya ba saboda imam muslim ya kawo hadisin shi ko ta ta nahi sanadi wanda ba wannan ba ya kawo shi yace laysa fi ma duna khamsati aw sukin min tamrin aw habbin min tamrin aw habbin dabino ko habbu to abinda ba habbu duk abinda aka shukka ya hito shi aka ce mu habbu gero dawa masara maiwa yana cikin kalima habbu a ka'idar larabci tamru sai dauke mi sai ɗauki duk abin da mai yaya shi ko habbu sai ɗauki duk abin da aka shifkawa cikin kafa ya fito ila an fahimta ruwaya muslim ta ƙara mana min tamrin aw habbin a fahimci wannan walaysa fi ma duna khamsi awaqib babu ƙasa ga ukiya biyar min alwariki ta ƙara mana min alwariki can babu ta na azurfa azurfa a kula sosai a zakka kuɗi ba bace dinar ba dinar ba ambaci dinar ba azurfa an ka ambata dinar kiyasi an yi kila an fahimta zahabu kiyasin tana an yi da mi da fiddatu kuma duk duniya ta yi ijma'i kan hakan a duniyar farko shi yasa malamai a duniyar karshe mutaakhiruna sun ka ce in na farko sun yadda a yi kiyasin dinari akan darahimu to missa mutaakhiruna ba su kiyasin sauran kuɗi akan zahabu wal fiddatu kila an fahimta shi yasa mutaakhiruna sun ka tahikan cewa tun da na farko sun yi kiyasin dinari kan sun yi kiyasin zahabu dinariya kan fiddatu to su kuma mutaakhira suna kiyasin sauran kuɗi kan fiddatu din da zahabu din ina fatan mu gane amma duk hadisai gaba daya babu wanda ya ambata babu wanda ya ambata sarahatan marfu'an ila rasul sallallahu alaihi wasallam ya ambata dinari a wajen zakka ko ya ambata zahabu a wajen zakka kina kun fahimta fiddatu na aka ambatawa azurfa ko ko hali mun kiyaye wannan ko sannan ce walaysa fi ma duna khamsu zawjin sai ce min al ibili karin fasara mun kai ko raqumma babu mi babu sadaka ala kulli halin wannan dai malamin ya ambata mana ya ambata mana kimani nisabin zakka a fahimta nisabin zakka ya ambata mana to amma bai ambata mana mi aka hissuwa cikin su ba ko in sun ka kai da raƙumi biyar mi za a hissuwa in yi kai wusuki biyar mi za a hisuwa in yi kai wusuki a zaudi abin nan waraki ukiya biyar wato dirhami ɗari na za a hisuwa da bata mana ko ba to babu bakkan ko katukan da ake su za su bata mana mun fahimci wannan da kyau yahaya ibnu ma'da amr ibn yahaya al-mazini a tabi'ina tika ne yana cikin tabakatun rabi'a baban shi a cikin tabakatun salisa yayi karatu ga abu sa'id al khudri tika ne madaniyun ansariyun haka shi ma muhammadu ibn abdullahi ibn shi ma fiqa ne yana cikin dabakatun rabi'a babansa abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa wanda an kajin gina ga kakansa yana cikin dabakatun salisa dukkan su al-ansari al-madini dukkan su ya ga abu sa'id al-khudri amr ibn yahya wancan mai hadisi na farko dududu cikin muwadda malik hadisi hudu gare hadisi hudu gare shi amr ibn yahya al-madini mai hadisi na farko malami imam malik a hadisi na farko hadisi hudu gare in ka samu wannan to ka rike guda kana da wani da mun kabaro wani mun kabaro can wajen arwalla yace ma malamin sa ko kana iya koya min wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka arwalla ku koma ga hadisin a tasfi an ture ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'u fada abdullahi ibn asim bi wudu'i faghassala kaffayhi kaza kaza kaza har karshe in kana da shi can baka mance ba hada da wannan kana da hadisi biyu na amr ibn yahya al-mazini sauran ka biyu sannan shi kuwa Muhammad bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Abi ah, yana da hadisi dudu guda shida cikin muwatta yanzu kana da guda kila an fahimci wannan ko duk da mun karanta wani can baya da ya wuce shine mi shine wanda an kaci ya ruwatu ya ce manzo sallallahu ya ce ma Abu Sa'id al Abu Sa'id al-Khudri na danka mutun na mai son kawai mai son tumaki mai son kiyo to idan kana cikin daji ko kana cikin dabbobinka lokacin sallah yayi to ka ɗaga sautin ka kai kira babu wani wanda da ya zu kiranka mutum ko aldani face ya yi shaidu gare ka ina kun tuna da shi to in kana da shi ga wannan ka samu biyu in mun ce shidda tsora nawa tsora hudu a fahimci wannan da ke insha Allah mu ci gaba mana wa haddathani an malik annahu balaghahu anna umar ibn abd al-aziz kataba ila amili ala dimashqat as-sadaqa inna as-sadaqatu fil harb wal ayn wal mashiyah قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية wannan wani wadi na na biyar shiga wanda in Allah su zamu wasa'a game da shi game da karatuttukan da aka tafe da me da me aka hidda mazaka da me da me ba hidda mazaka wannan kadiya ce kadiya ce hassasa kadiya ce ta malamai akwai sabanin malamai tun lokacin sahaba ila yau na hada a kula da wannan amma yanzu bari mu ji shi mi an ra'ayin ko fahimtar malik game da abin da aka yadda mazakka da abin da ba yadda zakka kamun mu shiga cikin gundarin baki ma malik madogara ce farko tun da bai samu hadisi tuwa da tuwa ba kila bai cin mai ba lalla hadisi mu'adh na jabal bai kai gare ba magana abu musul ashari ba ta kai gare ba maganin wasu malamai da aka ce sun kayyade wasu abubuwa da aka yadda mazakka kila ba ta kai gare ba to shi ga miyar ya dogara ga wannan kauli mu fahimci wannan da kyau akwai wanda ha cewa babu zakka ga duk abubuwan dangogin abinci sai abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata kauli na akwai tun lokacin sahabbai ina son ku biyo ni kadan kadan mu jiya ko ba haka ba akwai shi na mu'adh ibn jabal ya faɗai abu musul ashar da sauran wasu sahabbai sun tafi kan wannan ra'ayi na cewa ni na cewa babu zakka ga abubuwan gona sai abubuwa guda hudu kuma hadisi ya tabbata akwai shi ko ba haka ba sai mu ji wa da malamai suka fassara shi ta kowane bangare sannan a bangaren kuɗi ko ko a bangaren abin da aka ce man nakat karansi ko wani abu sun ka ce a abin da hito ga bakin mu sallallahu alaihi shi aka ambato shine mi shine da rahim duk abin da ba da rahim ba to ba ambato ne kila ku fahimci wannan sannan bangaren mi bangaren shanu ko ko bangaren dabbobi sun ka ambaci abubuwan da aka yi daga ko da yake wajen shanu ba a samu sabani da yawa ba amma an ko an samu wani sabani wanda bai da yawa ɗan nan nana dukansu an yi sa'a sun yi ittifaqi don raƙuma ana haidar musu zakka dukansu an yi sa'a sun yi ittifaqi duk shanu na fitar musu zakka dukansu an yi sa'a duk tumaki da awaki ana samu zakka ko wannan abu na sananne wanda kowa ya sani amma wani sabani na cikin gida na sai ka rega waɗannan sun ka ce amma sai turkaki ba sai kiyatakki ba turkaki ba turkaki wai kawai da ce ba ya samu su zakka don sallah sai ce wa fi sa'ima sa'ima ya ce akwai sa'ima akwai ma'alufa sa'ima wanda haka saki su kiyo ma'alufa wanda ka turki ka cikin gida akwai wannan magana akwai wanda ka cewa kuma in kasa dabbobi na aiki masu jama ruwa ko masu wani abu ko na fatauci ko na wani abu ko irin shanu na noma to ba da musu zakka kila a fahimci wannan to duka in Allah so kaɗan kaɗan za mu tafi kan waɗannan a lokacin da duk imam malik ambaci kauli ne da madogara tai mai yiwa sai mu ambaci kaulin wasu malamai game da haka nan don abin ya kara bayyana ga fili ko ba haka ba don ka iske matsalar ba matsala ce da kai ka ɗauke ta ba tsakanin ɗan sunna da ɗan bid'a ba haka take ba kila an fahimta ba wa da ka ɗauke ta ba tsakanin wani wanda ya rinta ko ko wani wanda a tsabage ba haka take ba kadiya ce ta ilimi kadiya ce ta malamai dukan su karkashin hadisai na suka sun su gwamaya su fassara kai fassara ina ganin fassarar ka ba haka ta dace ba haka ta dace mu fahimci wannan imam malik a ra'ayin shi ko a fahimtar shi ana zakka ta dukkan kayan gona ana zakka ta dukkan abinda aka ce ma kudi mi suna nai ko naira kace ko mi ko mi ko fulusi da yake lokacin fulusi suka cewa da babu zahabu babu zazzatu aka sa fulusu suna cewa fulusu sannan kuma dukkan mashiya ana zakka to mu fahimci madogara ta ya madogara kai imam malik ya madogara ka sai ce wa ni an maliki in ji hayy ibn hayya allati yace ya ya baba na bala bada ga ma malik annahu balagahu hadith ya kai gare balaga babu sanadi ko ya samu labari labari ya kai gare anna umar ibn anna umar ibn abd al aziz umar ibn abd al aziz kataba ila ala dimashq ya rubuta ma gwamnati ne wanda addimashq musa umar abd khalifa na ko shugaba ne na al-khalifatul a'zam ko ba haka ba to gwamnati ne wanda a Damascus ya rubuta masa wasiƙa yana ce mai cikin wasiƙa fi sadaka yana bashi bayan sadaka ciki ya ce masa inna sadaka ka san sadaka kawai ana an fil harfi ga kayan gona harf kayan gona sannan mi wal'ai da kayan kuɗi da abin da aka ce ma'ai kila an fahimta sannan walmashiya ga dabbobi su a karba gare su duk abin da ba waɗannan ba to ba a karba gare su kila an fahimci wannan wannan duk da malam ya kawo shi amun ibn abdul bari ya ce wannan amun na mukhassasu amun na fil harf dun a a a a manharin ma shi ma duk da ya faɗaɗa abu hanifa ya yi faɗaɗawa don hadifu abu wani a ya komi ana hisabar zakka duk abin da kasa ka tsarawa yana da zakka kaga ya faɗa komi da komi ko ba haka ba komi to kaga shi kuma malik yana magana kan wasu abubuwa kaidaddu sai ce to anan dole za a ce amu mukhassasun ko ba haka ba a sigar da imam malik kawo shi sannan haka ma ainu sai mu ce amun mukhassasun don ainu zahabul fitati aka magana ko ba haka ba don ai diamond sun ce bai da zakka ga haya hi kaddara sun ce bai da zakka kila an gane lu'lu'i da marjani da zabarjadi sun ce ba su da zakka ko ba haka ba kuma dukan su kalima ainu ta larabci na ɗaukar su kaga amun mukhassasun almashiya kuma mun san daga tubaki na da awaki da shanu da rakuma ko ba haka ba to wannan fatawat ko wannan takarda ta Umar ibn Abdul Aziz da ita da ita Imam Malik ya dogara qala malikum wala takunu sadaqatu illa fi thalathati ashiya Imam Malik ce haka ko maganar take sadaka ba ta wajaba sai ga abubuwan guda uku fil harfi wal aini wal mashiyati wada Umar ibn Abdul Aziz ya kwadi dinnan ni ma haka da take kai zakka ba ta waje ba sai ga abubuwan uku ko to sai a ce to shikenan alhamdulillah to yanzu a shiga tafsiri a ɗaukar mana su ɗaya bayan ɗaya mu ji bayani ko ba haka ba da bayanin da za su hito da 'yan rikitan da akwai ciki wannan kadiya kamar da ne muku karatu a bulugul marami hadisan zakka da rikitan hadisan zakka tsuransu kamar da wasu malamai suka cewa zakka hadisai sun zo game da zakka wajen hadisi ɗari uku tsakanin wasu suka inganta da wasu inganta ko ba haka ba da wanda ka ba da falalatta da wanda ka ba da hukuncin hukuncinta in ka so kai magana kan abun sai ka kara su sosai kwarai da gaske saboda haka mu ɗauki abin ɗaya bayan ɗaya kila an fahimta mala ce babu zakati fil aini min az-zahabi wal babin zakata kuɗi kuɗin zahabu na ko warki زينار يتكو أذره ما لجاموجي باب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب الله فأقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة قاطعه قاطعه فأقطعه نعم ko na ka kai na kai karanta mu ka tambaye inna aba bakr as-siddiq zakatan hatta قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عليك من مال وجبت عليك فيه الزكاة هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاء ولم يأخذ منه شيئا وأن حديثي ko wannan asari na farko zai muna magana da shi da na mai bi mai da na mai bi mai duk za su yi mana magana shin kai dan albashi kana da zakka ga albashinka wanda ka ansa wata wata ko kuma kila ana wani allowance na ko wages na ana baka shekara shekara ko wata uku uku ko wata hudu hudu ba mu sani ba dole da aka baka shin abinda aka baka na albashi yana da zakka ko bai da zakka kila an fahimta ko to shi malan ka sun ya fara mun da shi kamu a gargada حدثني يحيى عن malikin. an Muhammad ibn Uqba maula Zubair Muhammad ibn Uqba maula Zubair sika ne na cikin tabi'ina tabaqatul khamisa yake sika ne na cikin malamai Imam Malikin annahu shi Muhammad ibn Uqba sa'ala al-Qasim ibn Muhammad ya tambayi Qasim dan Muhammad Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq kila an fahimta Muhammad din nan da an kai fa da ana hadisul wada'i ko ba haka ba al-Qasim wannan da Aisha ta rika shi al-Qasim ya tambaya an mukatabin lahu game da wani bawa nashi da daura mu fansa in kana da bawa sai ka daura mu fansa in ka daura masa fansa sai a ce masa mukatabu mukatabu bi fatahi ta'i kai mai bawan da ka ba da ka an ka daura fansa sai a ce ma mukatib bi kasari ta'i ko ba haka ba to mukatabin lahu yace Allah gafarta malam ina da wani bawa da ni yanka mai cewa zai bani kaza ma'ana zai bani mukaddara yanzu sai ka shirya da bawan ka zai biya ka zai yanta baiwa miliyan ɗaya amma miliyan ɗaya tun da dai bai da su sai a ce a yanka su guntu guntu kila sai mu ce wata wata duk zai iya baka dubu ɗari kaga in wata ko ko mu ce shekara shekara zai baka dubu ɗari cikin shekara goma zai yantu ko? tau ana nan ana nan ga wannan ƙadiyar ta shi wannan mutumin. kila ya fara bashi ko bai fara bashi ba ran nan ke tibis sai bawan ga abu ya zo mai gaba ya zo mai gaba daya sai ya samu wani kila sai a samu ya samu rabin miliyan to kaga tunda ba kasafai ka samu su ba sai ga Allah ya ce maka bare kawo su gaba dai ko ba haka ba ya zan saura ne rabi ehe sai dauko su dungurungum sai baka su shin irin wannan dukiyar da an ka bayi wadda za a auna ta da albashi ga hadisin da aka kuma ko asarin da aka to shi ne aka tambaya mu saurara sosai annabi sa'ala al-qasim ibn muhammad ya tambaye malamin sa qasim dan muhammad an mukatabil lahu game da bawan nasir daura muhansa amma qata'ahu bi malin azim ganawa haka yasa qata' gana malam mai da yasa aqata' to duka dai gudana daga muqata'a muqata'a kakka dauke fasara da kasani kacewa hmm tam na na masu ni na masu bai'u da masu harkar mi harkar masu bayi abinda an muqata'a abu ya zo gaba dai kila an gane da dauke shi nujuman nujuman guntu guntu to sai samu abinda aka bukata yanzu duk gaba dai to faqa ta'ahu bi malin sai mai zube ban kwarya kusan ba shi yace zube ban kwarya gaba ɗaya sai ce alhamdulillah sai Allah ya bashi abin gaba ɗaya sai ce to ga abinka shin tambaya irin wannan to da an ka bashi dama kimanin da abin da aka hidama zakana abin da ka tambaya hal alaihi fihi zakatun shi wanda an ka ba shi ubangidan ya hada zakka wannan abin tunda abin ya kai zakka فقال القاسم في القاسم بن محمد باشي أمسى يتشي إن أبا بكر الصديق babban sahabin manzon Allah sahabi number 1 kakana abubakar lam ya kunya a ya'khudhu min malin bai karɓa ga kowace irin dukiya na kiratun malin kowace irin dukiya ka samu bai karɓa zakatan zakka hatta ya hula alaihi alhawu sai shekara ta zagaye haka abubakar asidiku ka kai kila an fahimta me ba shi amsa me ka sun ya ce mai kamar yana sun ya ce mai wannan abin tun da yanzu ya zo ma bai da zakka sai ya sai shika ta dawo ko to dun ya ƙara mai gwari gwari sai ce saurara in kara baka wani wani magana wani bayani qala al-qasim bin muhammad al-qasim bin hasan sake cewa wa kana abubakar kakana abubakar ya kasance idza a an-nasa u'tiyatihim in zai ba mutane albashin su u'tiyatu u'tiyatu jam'i na u'tiyatu u'tiyatu bi dhammil hamzati haka ya samu kuma haka yake a luga jam'i na u'tiya u'tiya sunana na ada'u ada'u wa ma kana ada'u rabbika bi majzuzin ada'u kyauta ko to an ka gina shi ka u'tiya albashi a tsohon larabci ko ba haka ba amma an hi ba da shi ba albashi haka ba sosai sosai ba irin kai aiki ba irin wanga a mafhum wanda muke da shi wanda muka ce maratib wanga aiki ka kai na wata in ka gama biya ko zamanin mun sallar sallam sahabbai da yawa sun ba da rayukansu ba su neman komai sai aljanna haka zamanin Abubakar Siddiqu haka zamanin Umar zamanin Umar da Umar ya diba ya ga alhamdulillah musulunci ya kai duk inda aka kai yanzu gashi nan ba ma sai ai jihadi ba kowa na shiga musuluncin ga sai diba ya waya ya ga tsofaffin sahabban ga da sun ka ba da rayukan su ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ga sunan sun gama saboda basu kula da komai sai addini ba su kansu su tare da komai ba na zaman duniya ko ba haka ba sai ga bai kamata a basu haka ba duk wani wanda ya rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya kukan talauci saboda haka sai ce to duk wanda ya mujahidi retired soja ko ba haka ba za a yanka masa albashi abinda ka isa ta shekara shekara gaba ɗaya bai cire haki bai noma bai komi ya zauna in sai shekara a ta yi alisafa iyalai ne da mata ne da mi da mi da mi alisafa a yi totalin a yi komi da komai a ba shi abincin shekara guda gaba ɗai kuma baɗi a shi ka baɗin ta zo bai ko carami ba haka kuma da zai umar bin haɗabi da zai sai bi matakai ya kwara da waɗanda a muhajiruna sannan ya fada da ansaru cikin muhajiruna ya kwara da waɗanda sun karga musuluncin wasabiquna alawwaluna min almuhajirina ehin wal ansari walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu haka ya kwara sannan ko cikin muhajirina ya kwara da ƴan gidan annabi albashin hasan da hussein yayi albashin ɗane abdullahi yace ban gama ka dun kai dan umar kake su ko dan muhammad masu Allah wai suna ce ba su son su ahlul baiti su waɗanda aka ce suna kyama da ahlul baiti to haka yanka musu yanzu sabon manzon Allah sallallahu lokacin da Umar ya haka da yawa cikin su kuka suka yi suna cewa Umar kana son ka halaka mu kana son ka halaka mu kana son ka sai san mana ashe hidimar da muka ka son ka biya mu kenan yace ina ni ina biyan ku ko da na ba ku duniyar ga wa misluha bai ya biyan ku don mi don manzon sallallahu alaihi ya ce bulala ɗayan ku guda bulala inda za a an gidan da za a wasu da inda aka yi na alif la cikin aljanna khairu minat duniya wa ma fiha ina ni ina biyan ku dan talakin aljanna za a bashi aljanna aljanna da ta kai fadin duniya ya diba a ce takata wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu so goma ina ni ina biyan ku sai da yallallashe su yallallashe su sai sun ka karba amma wasu daga cikin su ma ba ku ci ta ba irin su Abu Zarar Gifari ya an ka zube ta nan na aka cewa da an ce za a kawo mai an ce ga sako nan zai zo sai ya to bakin waje bakin garka ya zana ce ya zube ta nan bai shiga gida duk ya rabe ta nan ya ka rabe ta gaba da abincin shekara guda kuɗi ne na shekara guda wanda kimanin karamin albashi yana ba shi dinari dubu goma sha biyu karamin mai karamin albashi irin waɗanda irin ya ku bayi irin irin ya ku bayi dinari dubu goma sha biyu in ko kace dinari ga kiyasin zakka dinari 20 aka hidda ma zakka na kashe kuma zakkan mu yanzu dubu rabin miliyan misali na kashe ta haka na amma na kashe rabin miliyan ko ba haka ba masu zan kwatanta ba ko ba haka ba 20 na cikin dubu goma sha biyu miliyan eh, rabin miliyan wato kusan ban buga ba amma kila in abin ka auna na za ga wato ina jin ko ban san wanda zan kwatanta da wanda ya albashi ba a Najeriya ko ba haka ba to ko shi bai samu abin da suka samu dan karamin kenan ko ba haka ba to haka yayi to ita aka ce wasiya sai ce to bari baka wani wata wata wani bayani ka sani yace kana Abubakar Abubakar Bakar siddiq idza aqan nasa wannan an yi shi sun zamanin Abubakar amma bai zanga magari ba yawa na ce muku Umar ya fara haka nan Umar ya fara haka nan a gama gari gaba daya amma abubakar sadiku lokacin saboda ƙarfin gwamnati bai da yawa sai zan an yi takhasisin wasu sai tsoho kila an fahimta sai tsoho wanda da sana'a ko ko abin yi ko ko yana da sauran jini a jika to ba da shi ba amma Umar ya hausu ya gama kowa sai an kamar da shi yankan sanda kowa na ba to shi abubakar waje ka iza a dan nasu a a dan nasa diyatin in zai ba mutane allowances din na ƙarshen shekara in yazo ya baka ya yasalu rajul sai ya tambayi mutum hal in da kamalun min malin kana da wata dukiya wajabat alaihi fihi zakatu can wadda adda zakka ka aje wata can dukiya daban fa iza kana yace yana da ita a akhadha min ata'ihi zakatal zakata zalikal mali cikin allowance da za a bashi sai a hidda zakar waccan dukiyar waccan zalika an kace waccan ta gida sai a hidda ita na hukunci bi muka son mu samu kamun mu kai ga hukunci na muka son mu samu bari mu yi sarin mu yi don ka a ƙetare shi na'am eh dubu goma sha biyu miliyan kaji ba miliyan ɗari uku kenan miliyan ɗari uku da hamsin da dubu ɗari uku da mala ya ce tun najeriya ba ba to shi na ya ke nan ka gani ba <laughs> sai in na sata na kila ka gani saboda haka musulunci ba talakan addini ba ne musulunci bai da talauci shi sabon ban sallah sai ya ce ma abu zarar innaka rajulun ba'ifun abu zarar mutum na ake mai rauni na da mun sha fassara kalimar da'ifin a wurin nami nami bai son dukiya bai son mu'amala da dukiya gwamnati ko ba ta yi babu dukiya ko ba haka ba mhm. ka Allah ji kan Umar ka san da lokacin na aida babu talauci <laughs> ba babu talauci mutum bai yakin gwamnati ko ko ba haka ba na'am yace sai idan abin da ka so in fitar ashe ana fidda wata zakka zakkat ta wasu kuɗi ana fidda su cikin wasu kuɗi da hannunka ko ba haka ba ashe in kana da cikin account ɗinka kana da kaza first bank kana da account can biliyan uku can miliyan hudu can kaza can kaza kawai total ɗaya za kai ka buga ka san abin da an gare ka cikin ɗan abin hannunka sai ka hini zakka ciki kila an fahimta da shi ne suka ce kuma zahabu na wakilta zinariya zinariya na wakiltar zahabu in zakkar zinariya gare zinariya gare amma a hannunka zahabu na kana da dan kimantawa sai ka hita cikin zahabu wal aksu bil aksi kila an fahimci wannan ce mai ya kai in za a ba mutum albashi ne ko alawansa su ne na shekara kana da wata dukiya ta isa zakka in ya ce eh sai ya haida zakkat waccan dukiya cikin kuɗi ne nan amma mi amma wa kalala in ya ce a banda aslama ilayya ta'ahu sai ya bashi albashi ne ko salari ne ko dan allowance ne walam ya'khudh minhu shay'a bai amsa komi ashe me ka nuna wa ashe albashi bai da zakka ai kun gane ko albashi bai da zakka yanzu ka amsa ko da ya kai jimilla abinda aka wa zakka junjulutun zakka tai bai da zakka shessa muka aka ce wani malami da ya wani tafi a nan sakkwato da shekara 20 suka wuce duk da ayi ta bukata ya gyara abin bai gyara ba na cewa ya bada fatawa albashi na zakka albashi bai da zakka kila fahimta albashi bai da zakka ko da kana an san miliyan ɗaya ko ba haka ba bai da zakka miliyan ɗaya mun san sun sun kai zakka amma tun da yanzu sai in ka aje fa amma irin wannan hannu baka hannu kwarya ina yake zakka ko ba haka ba ka mun ya to duk ka ci bashi ka ga bai da zakka mu ƙara وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنها قال أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني نعم هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة نعم قال فإن قلت نعم أخذ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي نعم وانت wancan hadisi da an ka ambata daga abubakar siddiqu haka ya bi tiryan tiryan bayan abubakar siddiqu eh, umar bin khattab haka yayi bayan umar usman bin affan ga hadisi shi ma haka yayi da duk kasto zai baka salarin ka siya tambaye ka kana da dukiyar daka eh ina da ta isa zakka eh ya kimanta ya misali miki dare hidda mazakkata kaza sai a cire cikin albashin ka ne yanzu shikina baka saura amma in ka ce a baka da ai kai wannan dina ka dogar sai a baka abin ka ce ka ko wada abubakar siddiqu kai gashi nan wada da an malikin an umar ibn husayn daga Umar ibn Husayn ibn Abdullah al-Jumahi wannan sika ne Imam Muslim ya fidda hadisi ne sikatun shi kuma ya karbo daga an aishata binti Qudamata ibn Maz'un as-sahabi al-Badri daga Aisha ito ga Aisha ba Aisha ummul mu'minin ba a binti Qudama wa Qudama Qudama ibn Maz'un Maz'un kuna akwai Abdullah ibn Maz'un ko an hisani ne akwai Qudamata ibn Maz'un sahabi na ya halarci yakin badar masha Allah to shi daga amr ibn husayn shi malami imam malik ya kado daga wannan buyar Allah aisha sika ce ita ma tabi'a ce eh, eh, sahabiya ce amma karama qurashiyatun mahazumiyatun sahabiyatun amma karamata wato kun san akwai cikin sabai ƙananan sigaru kibaru da sauransu ko to ubanta yana cikin min kibaru sahaba dun Badariyo na ya halarci yakin badar na'am to shi kudama din ga ubanta shine tace an abiha daga babanta an fahimta wannan da kyau annahu qala shi babanta ya bata labari yace kuntu idza ji'tu usman ibn affan in nizo wajen khalifa manzo sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku usman ibn affan nizo wajenai da niyyar mi a ƙabidu a fa'i zan karɓi alawansu dina na shekara-shekara sa'ala mai fiya tambaya hal indaka min mali kana da wata dukiya can gida wajabat alaika fihi zakatu wanda dama already ya isa haidda mai zakka kana da ita fa in qultu na'am nace eh, ina da ita lalle ta isa zakka in nace me haka akhadha min afa'i zakata zalikal mali cikin albashi na ko ta dan allowance na wannan zai karbi zakka waccan dukiya ta gida sai a cire cikin ta amma wa in qultu la in ce a ah, banda komai wanga daina shi ma da fa ilayya fa'i sai bana bana abin gana lahiya har yanzu ne karin nuna mana dai babu babu zakka ga salari ko ba haka ba tunda yanzu ka ansa sai in yashe kuma ku diba wanga ma na shekara shekara na ko bale na wata wata ko ba haka ba wanda watan bai kuka ga abin ko shekara ya ba sai shekara a baka kakka ke bari ai kuɗin na can cikin me cikin akawun ɗin gwamnati ko haji ko ba haka ba ai sannan bai zan naka ba daga cikin ko ka'idar zakka milkun ko ba haka ba kan mallaki zakkacciya ka'ida ko ba haka ba in dukiya ta shekara ɗari ba ta kowa ba kai ta fara zuwa gare ka to ba ta zakka sai ta shekara gare ka a kula da wannan tunanin cewa ai tana nan tun da sunan nan gare ta saboda haka kuɗin na wasu malamai su wannan tunani kuma an gitta musu ta wannan a fahimci wannan sosai wanda bayan kalima ɗaya ko biyu za mu kawo hadisin kila an fahimta wasu suna hujja da wannan hadisai suna ce ato gashi ana karɓar kuɗi suna hujja da wannan ana karɓar zakar kuɗi to ba wannan ba ta nuna zakar kuɗi kila fahimta don mu kai karatun don lokacin nan duk da zahabul fidda suka wani a fahimci ka ta sosai ba da naira da dinari da da naira da riyal da pound sterling da euro da sauransu ba a har yanzu ba wurin babu wurin jama'a ciki kakka kawo shi kace ce a shi. kuɗi ba kuɗi na ba har yanzu zahab wal fiddatuna a kula da wannan sosai to ashe mi maganar da Abubakar ya ka tambaya wanda zai ba kuɗin da magana da Uthman ibn Affan ka magana wanda ya ce kana da wata dukiya wadda zakata ba gare ta eh yaya wajibcin zakka ka kasancewa wajibcin zakka yana kasancewa ta hanya biyu na ɗaya kai miqdari misalin da aka zakka ko na biyu ya kai shekara guda ko ba haka ba to shekara guda cewa sai dukiya ta shekara bai da nasu kun fahimce ni bai da hadisi marfu'an na cewa sai ta shekara tur a yadda zakka amma mi ijma'i na kila an fahimta illa akwai ata maganganu ga malamai tun daga sahabbai suna ambata haka nan sai shekara ta zagayo shi shekara ta zagayo daga cikin maganganun malam karanta muna ga magana Abdullahi bin Umar wa haddathani an Malik an Nafi' أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجد في مال زكاة حتى يكون عليه الحول دقى إمام مالك دقى مال من سنافع دقى ميجدا مال من عبد الله بن عمر الشيكة شيوا لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أدوكيا أدوكيا zakka ba ta wajaba sai shekara ta zagayo a sai ta shekara ko malamai gaba ɗaya sun ittifaki wannan ijma'i gaba ɗaya ajma'atul ummatu alai to al'umma ta ijma'i kan haka an baka da hadisin da annabi ya ce haka nan a fahimta wannan qadiyya ko ba haka ba a fahimta sosai mu ka wannan ko amma duk ijma'in malamai ya nuna ya tabbatar da sai shekara ta zagayo amma gami banda abu guda ko in ce banda abu biyu kakuci na na ƙara banda mi banda albarkar gona banda albarkar magina abinda aka samu a cikin magina abin abinda aka tuno a cikin ƙasa albarkar gona sadda an kai girbi don ko kayi girbi so hudu ga shekara guda da dukkan cire zakati za ka a fahimci wannan sannan banda zakat ma'adin magina abinda ka samu cikin karkashin ƙasa shi ko da dukkan ɗobo in ya kai izaka in bai kai ba kuma ba a zakka an fahimci wannan ashe ce wadda yi malin ta koma ga abu biyu ta koma gani al'ainu wal zahab wal fiddatu kudi da kuma dabbobi a fahimci wannan kenan banda albarkar gona banda albarkar kasa a fahimci wannan sosai wannan mun ce jima'i na ko to za mu yi ta cin mai da yawa malam zai ta kokari ya ta kakka waɗannan asaru na ƙarin tabbatarwa shi na maimaita ma kalimar sai shekara ta zagayo sai shekara ta zagayo a malamai da sahabbai da na daban-daban a kiyaye wannan to sai kuma ga kadiyar da muka ambata da zu Abubakar bai karba albashi ga zakka bai karba bai karba zakka ga albashi haka Umar haka Usman dukan su in albashin ka dai in dun shi in dai shi dai na bai karba me bai karba zakka gare ko ba haka ba sai in ka da wani abu amma an samu akasi wani ya kasance yana karɓar zakka ga albashi saboda ni ya ce barin ansa ka sunan ka nawa ne ibrahim na da miliyan uku shekara dot ko ba haka ba to yanzu muharram safar miliyan ɗin suna nan nawa na ko ko ba haka ba muharram safar rabi'u aw rabi'u akhir al ula jumal al har zuwa min har zuwa hijja suna na matsayina sai yanzu a bani shekarun goma sha biyu matsayin nawa suke nawa ko shi mu'awiya ya kula da shi an fahimta sosai ko sai ya ce mi malan karanta mana wa haddathani an malikin an ibn shihab annahu qala awwal man akhadha min al-a'tiyati zakata mu'awiyatu ibn ibn abi ibn abi sufyan wannan hadisi daga malikin daga malamin sa muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidillah ibn shahad az-zuhri babban malamin imam malik da bangaren hadisi annahu qala shi yace awwalu man akhadha min al-atiya ko urtiya farko wanda ya fara karba daga cikin ya fara karba a kula karba ga albashin ka ko allowance ya fara karbar zakata zakka garai farko wanda ya fara yi muawiyatu ibnu abi sufyan shi ya fara in ka ya ce to dakata ina jin abin da za a baka ya kai mi lissafin zakka ko eh ya kai to tsaya da kata sai an cire haƙƙin Allah sai a cire haƙƙin Allah cikin na yanzu kila an fahimta to har ko wanda ya fara muawiya mu karanci abu bi cikin karkashin wanga hadisi Imam Malik wa da yaro ta hadisin ga Muhammad ibn Shahab az-Zuhri ibn Shahab az-Zuhri cewa yayi awwal ko awwal karkashin karkashin kalmar awwal kadan ja dan layi awwal cewa awwalu nan sun malaman hadisi sun ka kuskuren taddawa suka kuskurantar da ibnu shahabi ba imam malik ba imam malik haka an ka faɗa cewa da ibnu shahabi an ka ce ayya wannan wani abu ya boyo gawa wani abu ya boyo ga ibnu shahabi ibnu abdul ya yace ai bai sani ba ba muawiya ya ba da wannan fatawa ba abdullahi ibn abbas shi ma fatawa ce an fahimta sai suka ce mi sai suka ce cewa awwal ba haka take ba an fahimta kamunai tunda mu'awa ya hawa khalifa bayan mi bayan shekara arba'in tunda sai mun sallah sun ya rasu Abubakar ya hau ya wuce Umar ya hau ya wuce Uthman ya hau ya wuce Ali ibn Abi Talib ya hau ya wuce Hassan ya hau wata shidda shi ma yayi step down yabba Muawiya radiyallahu anhu bayan manzo sallah sanar shekara 30 cicicip in ko ka kida daga hijira zuwa ga wannan ran shekara 40 cicicip sannan ma'awar ya fa sai da ma'awar ya fa sannan ya yi applying ɗin wannan dokar ya dabbaka wannan dokar kila kun gane amma kamun duk ya hau Abdullahi bin abbasin haka yake bada fata kuma haka yake nacewa yi kila an fahimta yawwa su suka ce saboda haka akwai Abdullahi bin abbasin ya gabaci ma'awa ga wannan kaida an fahimci wannan Abdul ya ta wannan imamul baji ya ce to Abdul Bar ka kawo guda na tuno ma biyu akwai na biyu akwai guda biyu akwai abdullahi Mas'udin shi ma fatawa ta kenan ana karbawa ana karbar gaskin albashi ana karɓar me ana karɓar zakka na uku din su ibnu ibnu amir saboda haka da ibnu mas'ud da ibnu amir da ibnu abbas sun tafi kan cewa ana karɓar zakka ga albashi kila an fahimta sai ka hada ga muawiya radiyallahu anhu waɗannan sun yi kan haka ko kamar cikin sahabbai su sun adda wannan ra'ayi duka su an saba musu sai an kace kaulin karbar zakka ga albashi da'ifi na koda muawiya da abbas abdullah bin abbas afwan abdullah bin mas'ud da ibn amir sun tafi kan haka amma jumhurus sahaba gaba da sun saba musu an ba bice wannan tun zamanin abubakar siddiq da duk waɗanda an ka yanka musamman zamanin abubakar siddiq har zuwa bin umar bin khattab har zuwa usman bin affan har zuwa ali bin abi talib sahabi dubu akwai ko ba haka ba duk ba su ba su abu sun saba ko kan haka sun saba waɗanda mutum hudu shi yasa rashin karɓa shi ne sun kace a jumhuru kuma sha ijma'in manyan sahabbai illa man shazza mun ci wannan ko to alhamdulillah abu na biyu sai an kace ibnu shahab zuhuri kuma akwai yan kidai tsakani ne da muawiya radiyallahu ko ba haka ba ta hanyar sanadi sai an samu yan kidai wannan shi ma abin dubawa ne shi yasa a wasu lissohi sun ce ma hadisin da'if in kun kaji ba ga masu takhariji an fahimci wannan da kyau alhamdulillah cewar da ni kalmomin zakkar da sun kazo maganganu abin da aka haddama zakka manzo sallallahu alaihi wasallam dirham ya kawai dirham dirham dirham kuma ya ambaci wariki ko ya ce khamsatu khamsi awaqi ko ku ambaci mi'atai dirhamin ko ba haka ba babu zahabu babu dinaru a fahimci wannan in ba hadisi guda da an ka samu na Ali ibn Abi Talib shi ma Imam Darqutni ya tafi kan cewa ya tafi kan cewa hadisi na wanda as-sahhu mawqufun ala Ali ibn Abi Talib amma duk mu nuna cewa dai akwai magana cewa dinari ga magana Imam Malik jaka jiya qala malikun السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا سنة دباب ساباني أقمو عندنا سوسوة أهل المدينة جزاك الله خيرا أهل المدينة سنة أوجم مو أهل المدينة wadda ba mu samu saba ma duk kafa kulan malaman madina sun tafi ka akan haka anna zakata zakata jibu tana wajaba fi 20 dinara ga dinari 20 ainan na kudi dinari dinari yace kama tajibu fi mi'atai dirhami kama yadda taka wajaba ga dirhami 100 wannan ma imam malik ka annahu yaruddu ala abi hanifata don abu hanifata yace a ah, to akwai kauli guda hudu na a cikin zakat dina ita dirham ba ta da sabani saboda samun hadisin ta khamsati khamsu uqiyatin khamsu awaqi imam malik dina 20 al-hasan al-basri da abu dawud az-zahiri sun kata yakan cewa sai ya kai dinari 40 akula dinari 40 abu hanifa ya ce a ah, ina yadda dinari ishirin amma sai an yi wakasu sai an yi lokas kun san lokas ko lokas ga tumaki ya kai ne tsakanin wata farilla zuwa wata farilla babu zakka in kana da raƙumi biyar kana da zakka ko in ya kai shidda ba ta canza raƙumi biyar akuya ko ai kun san haka akuya raƙumi shidda ita ma akuya bakwai akuya takwas akuya budar da tara akuya sai ya goma sai a ce shata ne ko sai ce to haka na arba'una dinar eh, ishiruna dinaran a bada ni a bada rubul ushri to haka nan ba a ƙara komi rubul ushri aka bai abin nan da zaka basuwa ko da kai dinar 30 shi zaka basuwa zakkakka ba ta canzawa sai ya kai dinar 40 ka kaulin Abu Hanifa ba sani ko mun gano wannan Hasan al-Basri yana kufa fatawa ce babu zakka ga dinari sai ta kai 40 dinari 40 to shi na imam malik mai da raddi kan haka yana cewa mu dai abinda mun ka samu a malamanmu a madina babu zakka sai ga dinari ishirin kila an fahimci wannan ko ina jin nan za mu sa insha Allah da yake musa kaida sun ko mu tsaya gwargwadon awa guda duk da dai mun dan zarce kwarai amma insha Allah za za mu dan kai kokari mu tsare haka nan insha Allah ta'ala daga cikin kuma dan cancan da muka sa na cewa in akwai lokaci ya bada ya bada dama ko akwai tambaya mana dan karanta ta ya fi in kai da ita kuma ban duba ba in dawo da ita ko ba haka ba in dai akwai tambayoyi in kuma babu shi ke na muhammadi sannan kuma zakat gwargwado insha Allah ai hakuri kar a yi ta tambayi wasu tambayi komi kuka san ku ji insha Allah da ikon Allah za a ji saboda haka ka a sa garaje a yi ta tambayar da abinda ma ba a kai ba ko ba haka ba mu ta a hankali abuna na ilimi abuna na malamai mu bi shi a hankali tiryan tiryan gaba gaba insha Allah abin ga hita idan Allah ta'ala ba sani mana ko akwai tambaya to masha Allah assalamu alaikum warahmatullah wannan ya cewa malam don Allah menene gaskiyar maganar da ake cewa naira ba ta da zakka magana da ni kenan ko ba haka ba yace ku bar garaje ko ba haka ba mutai a hankali kuma ina jin kira sabon karatu na don ai mu mu bulugul marami ko mun da waɗannan hadisai da waɗannan rigingimin mu da waɗannan bayanai na malamai amma dai har yanzu dan ba mu dahiri kauli na akwai cikin malamai kuma kauli na na malamai ɗaya daga cikin akawalu na malamai ko ba haka ba ba kauli na sabo ba fa ba bid'a ta ba akwai tun tale tale amma bi karatu ko ba haka ba mala wannan yake ce assalamu alaikum malam ko retired saving account retired mhm. saving account na ma'aikata yana da zakka tunda da sunan mutum ma'aikaci ake aje su shi na shi ma za mu kara wasawa amma da ingantaka ta ma bai da zakka a kauli a hadisan da an ka samu na abubakar siddiqu da umar bin khattabi da usman bin Affan duk ba su da zakka irin wannan abin da aka ɗiban ma cikin albashi ko ba haka ba ana ɗan ajiyewa ana ɗan ajiyewa ana ɗan ajiyewa kaɗan kaɗan dubu biyu dubu biyu dubu biyu na kana kamun ka kai lokacin retire ka to kila sai a ce kila yanzu irin su malam da sun dade cikin kila harka suna da miliyan uku ko miliyan biyar ko miliyan goma ga na shi na an bai ɗauka su ko ba haka ba mun san hawan lokaci in mutum yayi yayi ritaya in bai kai wasu shekaru ba a ba su shi ko sai a ce sai an jira ya ka ko shekara arba'in suka ce ko hamsin sannan a fara bashi kuma ko shi ba duka ba to irin wannan yana da zakka bai da zakka amma akwai sauran bayani su alhaji sabon banka ko yawwa wanda ya ce alajikan malam don Allah yana son aimin bayani shin gidaje suna da zakka waɗannan tambayoyi za su zo insha Allah za mu zo mu san waɗannan irin gidaje na zama ko na haya ko na suwa ko na kaza ko na kaza yau mun kafa shiga babin don Allah ku yi hankuri mm-hmm. um, akwai ina jin akaram kala tambayoyi sun kare alhamdulillah ina jin sai hakuri da wannan kuma insha Allah za mu ci gaba da a kila karantan bai da zarar mun kare karatu in Allah ya so kuma Allah ya taimake mu a taya mu addu'a sauran kila tsari tsari za su zo daga ba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik